Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa sautin hikima. Yau kuma ga mu ɗauki da sabo kuma ƙayataccen labari mai suna muradin zuciya. Wanda ni mama Aslam zan ranga karanto muku. Da fatan za ku biyo mu sannu a hankali domin jin mai labarin na mai ƙunsa. A sha sauraro lafiya. Muradin zuciya kashi na ɗaya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Gidan mata uku shine sunan da ake kiran gidan ma unguwar ɗan dago da ke cikin birnin Kano. Gidanmu na nan a bayan makarantar ɗan Dago Special Primary School. Gida ne da ya ƙunshi sassa uku. Sashen Baba Ali, sai sashen Baba Sule, sai sashen wato sashen Baba Kabiru. Akwai albarkar 'ya'ya a gidanmu don kowane sashe na ɗauke da yara maza da mata. Baba Ali da matarsa Sa'adatu wacce muke kira da mama suna da yara bakwai. Sai Baba Sule da matarsa Aisha wato Umma da 'ya'yansu hudu. Sai sashen mu mu uku gwaggonmu mai suna Habiba ta haifa. Mariya da ni Maryam ɗan biyu ne. sai kanin musagir wanda ta zara shekara takwas ne a tsakaninmu asalin mahaifin su baba su baba malam malam lawan mai almajirai yawon almajiranci ya fito da shi daga garinsu noman ɗin jihar adamawa ya zo kano a nan ya karatu har allah ya sa shi ma ya zama malami malam lawan mutum ne mai dattako sai dai yana da zafi sosai baya ɗaukar raini almajiran shi na shakka sosai matar shi ɗaya inna abu auren zumunci suka yi tun auren saurayi da budurwa inna abu mace mai tsananin haƙuri da sanyin hali Hakan ne yasa suke zaman lafiya da malam har mai raba wata raba su wato mutuwa. Yanzu haka tana nan a cikin gidanmu, 'ya'yansu hudu da malam. Babbar mace ce wato Goggo sai Baba Ali, Baba Sule sannan baban mu Kabiru. Malam ya rasu tun muna da shekaru uku da haihuwa. Goggo tana auren wani ɗan kasuwa a yakasai. da 'ya'yanta shida. Baba Ali da Baba Sule a sun gaske kasuwanci. Babanmu kuwa malam makaranta ne. Da anan ɗan dago yake headmaster daga baya aka maida shi Aminu Kano Commercial College a matsayin principal duk da yanzu babu almajirai amma ana karantarwa dare karantarwa dare a kofar gidan haka na akwai wasu almajiran da suke zaune a gidan suna karatun su na boko wasu kuma suna kasuwanci su wasu kuma sun zama 'yan gida don gidan ba a faɗa ba babu mai gane cewa ba a gidan mu suke ba yaran gidanmu na da kyakkyawar tarbiyya don yadda muke faɗawa yayan yayan haka su ma muke kiransu haka nan kan mu mata a haɗe yake babu gulmace-gulmace da ake a yawancin gidajen yawa. Da wuya yaro ya gama karatun shi na sakandare a gidanmu ba tare da ya sauke alƙur'ani ba. Akwai ƙwaƙwalwa a wurin yaran gidanmu don haka mutane ke cewa wai akwai abin da malam yayi wa zuri'ar shi da suka fita zakka cikin sauran yara wanda ba hakan bane ba Allah ne dai kawai ya mana baiwar kokari. Gaskiya yayan gidanmu babu da da wanda tamu ta zo ɗaya irin yaya Imran shine ya san halina yake kuma biye mini. Ko da yake ina ta ce shi wai sai hali ya zo ɗaya ake abota don kamar yadda nake muskila shi ma haka yake muskili Muskila ce ne ta ajin ƙarshe don zan iya yini ban yi magana ba abokan magana ta biyu daga mariya sai ya imran idan har aka ji ni ina doguwar hira to da su ne ko ba iyaka a gidan sai gwagwato ta faman faɗa kafin na sake na gaishe su haka nan kuma bana ɗaukar raini don kuwa komai girman mutum idan na ga yana neman taka ni yanzu ne zan yaga shi sai da kuma ina da walwala da sakin ciki da duk wanda na saba da shi ya kuma fuskanci halaye na saboda haka ne ma yasa bani da wasu ƙawaye ƙawaye na biyu ne daga wasu na imam sai zubai da umar su kam na ya haɗu da su sosai idan na so ina ta ina, ina da tsokana amma tsokana ta tafi amariya wacce halin me ya sha bamba. ita kam tana da son mutane da haba haba ga ta da sauran sabo sai dai tana da faɗa tana da suru tana da sauran fushi amma idan ta yi faɗan ta ya wuce dan ba ta da riƙo ko kaɗan duk faɗan nan nata da wuya ka ji ta yi mini har sai idan na ƙure ta Tana sona sosai hakan ne ma yasa gogo ke cewa ina cutar da ita saboda sana take mini. Ni ma kuma ina son ta sosai dan ko da wasa ba na son bacin ranta. Umma Aisha na yawan cewa ba ta taɓa ganin 'yan biyu da ke son junansu kamar mu ba. Don ko ciwo nake yi Mariya ta bar yin sukuni kenan har sai ta ga na warke ni ma kuma haka nake duk sanda ta kwanta rashin lafiya. Kamar mu kamar mu ɗaya da Mariya sai dai ita fara ce tas Kalar babanmu ni kuma ba ni da haske don na ɗebo kalar fatar gwaggo ne wato chocolate kulu. Ya Imran ne babba, babban ɗa a gidanmu. Ɗan baba Ali ne da mama Sa'a. Yana karatu karatun medicine a ke. Allah ne kaɗai san tsakaninmu don duk wata shawara shawara ta shigo ta tare muke yi. Ko budurwa ya sai ya faɗa min idan na ga sun dace na ba da goyon baya. Idan na ga ba su dace ba na ce kawai ya share ta. Kamar yadda ina ta ce ni, shi ma kusan halin mu ɗaya sai dai shi yana da haƙuri. Bar shi da miskilanci. ko kaɗan Mariya ba ta shi da yaya Imran kullum cikin yi min mita take akan shi shi wai shi na na fi son shi da ita sai dai da dariya na ce mata yanzu kenan sarkin kishi ke fa da muka yi rayuwa tun a ciki aka haife mu tare a ganin ki akwai wani mahaluki da zan so fiye da san da nake yi miki kawai da ya Imran is special to me duk cikin yaya ƴan uwana kin ga kowa kula da ni da kuma sanin halina a gaskiya mun daɗe muna muku muku mugun son juna ne da yaya Imran sai dai kowa yana ji da miskilanci don haka muka bar abin a cikin zukatanmu. Malam manta mana SS2 shi kuma a lokacin zai tafi housemanship duguri Mun da daga Islamiyya tare da ƙannen mu muka ganshi a ƙofar gida shi da abokin shi Munir. Gaishe su muka yi muka wuce har mun kusa shiga gida Munir ya kira na dawo. Kallon fuskar yaya Imran nai na ga ya ɓata rai. Sai na ji ban ji daɗi ba dan ban saba ganin hakan a tare da shi ba. Gani yaya Munir ya ce Imran ya taɓa baki sako nan na kalli yaya Imran din naga ya sake haɗe rai ya ɗauke kan shi girgiza kai ne alamar a'a Ya ce, Maryam san ki nake ina kuma fatan zaki ba bani haɗin kai dan da gaske nake zan tura wurin su baba dan su san da zamana idan ya so, idan kika gama secondary school sai a yi bikin ni dai fata na a san da ni amma Imran ya ce wai yi karatu za ku baya so ku haɗa karatu da soyayya ni kuma tsoro nake ji kada wani ya min shiga sauri idan dan karatu ne I promise you I promise you zan bar ki yi karatun ki a gidana har sai kin ce ya ishe ki Allah ya imar na sake idan samun amsar da zan ba wa Munir ɗin. Wai babu sauki, na faɗa a cikin zuciyata. Don Allah ka yi haƙuri ya yi munar. Tuni na sallama wani zuciyata. Na gode sosai da ƙaunarka a gare ni. Na ce ina mai sunkuyar da kaina don na ji kunyar haɗa ido da shi. Ya ce ayya babu komai Maryam ni ma na gode da sauraron na da kika Ina taya wannan ɗan gatan saurayin naki murna. He is a very lucky man to have found you. Ina son ki mini addu'ar Allah ya bani wadda za ta maye mana gurbinki a zuciyata. Na ce insha Allah zan yi maka addu'a na gode daga haka na shiga gida na bar su a wurin. Fushi sosai na lura ya Imran ke yi da ni. Na yi tunanin laifin da na yi mishi amma na kasa ganowa. Na yi tunanin ko dan na na munir ne kai a don kuwa da ya so da ya so da munir din da ya faɗa min tuntuni. Ko wajen mai shigo sai dai ya sha hirarsa da gugutun da Mariya ma ba wani shiri suke yi ba. Ko a ɗakin in muka haɗu ana hira baya kula ni daga haka sai ni ma kawai na share shi har ni zai nuna musulunci? to yau na tashi da menstrual pain haka nake ciwon mara mai tsanani idan zan yi period na riga fama kenan kowa sai ya san ban da lafiya a gida don ma na kwana biyu ban yi ba tun bayan da hajjiyar gombe mahaifiyar gwaggo ta kawo mini wani maganin na samu sauki to yanzu babu ya ƙare shi ne fa nake ta fama murƙus zuwa ɗaki ya imran ya shigo shi da najib babban abokin shi ko ma na ce aminin shi gidansu na nan a sani mai nake baban shi mai kuɗi ne sosai najib ya saba da mu don ko ya imran baya nan haka zai shigo gidan a yi ta hira da shi bayan sun gaisa da gwaggo ya tambayi mariya da ke zuba kunun aya a robobi kasancewar sana'ar da gwaggo take yi ne sai da kunun aya ina maryam ne mariya ta ce ba ta da lafiya tun safe tana ɗaki a kwance ya imran ya ce me ya same ta kuma ba za a je asibiti ba gwaggo ta ce imran kenan ka san dai halin kayar kasare babu yadda bamu da ita ba akan ta je yar uwarta ta raka ta asibiti ta ki garin dajiya maganin dajiya ta kawo mata ya ƙare ai kaga ta daɗe ba ta yi ba yayi imran ya ce gwaggo ni fa bana son jike-jiken nan don Allah a daina bata bari na shiga na ganta ya shigo ɗakin mu a bakin katifa da nake kwance ya zauna ya hannu na ya rike ya ce sannu fakruddin sunan da yake kira na da shi kenan ki haƙuri mu je asibiti kin san da yadda kike shan wahala na janye hannuna na ce babu inda zani wai to ma me ya haɗa ka da ni ne ina ce fushi kake yi da ni ya murmushi ya ce yanzu dai ba faɗa nake yi ba ta lafiya ki nake ki bari idan kin warke za mu yi magana Najib ne ya sallama ya shigo muka gaisa ya tambayi jikina na nace da sauki. Dole da Najib ya saka ni na shirya ni da Maryam muka tafi asibiti a motar Najib din. Aminu Kano Teaching Hospital muka je. yake anan yayi Imran yayi karatu. Ya san mutane sosai dan shi ya haɗa ni da doctor. Dr. Koguna ina ganin ta don haka yanzu ma wajen ta ya kai ni. Likitan na ganin na ta murmushi ta ce Maryam ai na zaton kin daina ciwo. Ko an yi auren ki ne? Da na kin dade baki zo ba har ina korafin an yi biki baki gayyace ni ba. Yayi Imran ya ce ta dai jima bata ciwon bane ba da yake an samu mata maganin Hausa Doktor ta ce me yasa ka bari suke amfani da maganin Hausa Imran Ita ce san halin mu doktor, dan ba ga da nake fama da su ba akan shan magungunan Hausan nan ta rubuta mini magani sannan ta ce sai dai kai ta hakuri irin wannan ciwon yawanci sai an yi wa budurwa aure ko ta haihu suke rabuwa ta mika ya Imran prescription slip din sannan ta sallame mu muka yi mata godiya muka fita a hanyar dawowar mu ne muka tsaya a Ado Bayero mu games muka shiga ya mina sayayya sosai sannan muka wuce gida bayan dawo mu ne gwagwatai ta musu godiya bayan sun fita ne mariya ta kalle ni tana dariya ta ce oh su twins an shiga uku to na gano ki wato soyayya kuke da yaye na jib ko dariyar ni ma na ce babu komai a tsakanin mu sai mutunci komai yayi don yaye imran yayi ta ce ni ko ina ganin yaye na jib son ki yake yi gashi yana da kirki murushi kawai ne dan na sa idan na biye mata musu za mu ta yi da ita ta kara cewa wai ke baki jin kunya don Allah na ce ta me fa wai sai cewa ta yi idan fa kina furious sai kowa ya sani a gidan nan wai har yaya Imran ke sayo pad yau gashi har da su yaya Najib a sayo miki din da sunan dan sun san halin da kike ciki na ce ba ba wani jin kunya ai lalura ce ko da yake a farkon fara period ina sai da na fi sai da na period pain din da yasa ni suman nan man a asibiti ya Imran ya so min pad wala sai na yi kuka saboda bakin cikin wannan abin kunya amma daga baya sai na ware wani lokacin ma tare muke zuwa saya to ya zan yi damuwa na ne da ya sani tun ina tsimman goyo Mariya ta ce kina da kokari ni kan ba zan iya ba bayan kwana biyu na warke fushi kuma ya kare tsakanin da ya Imran tunda shine dan zaman jinya shi da Mariya kullum a cikin fada suke don kowa kowa so yake ya fi dan uwanshi kulawa da ni ni kuwa na ta musu dariya dan ina son drama din su ana ya gobe zai tafi Maiduguri ne ina taya shi gyaran kayan shi a ɗaki inna na ce ni kan bana son tafiyar ka Maiduguri nan ya Imran me yasa baka baka nemi nan Kano ba ko dan saboda ni ma sai ce wai ina son can din ne fakra shekara ɗaya ne fa ai babu dadewa insha Allah mu nace daga nan kuma sai NYSC a samu aiki a yi settling down inna ta ce a kuma yi aure ba nace gaskiya kam inna ko mun sami gidan zuwa ba ko mun sami gidan zuwa inna ta ce da yake ku haka za mu zuba muku ido muna kallon ku ko kuma ya auren zamu muku gabaki ɗaya don ke da ke kuna da masoyi Ja'ir ce dai ban san nata ba har yanzu tana nufin Mariya Ya'ir Imran ne ya ce ina waye waye na na fakra ina ta ce abokinka wanda na ai dai ba za ka ce mini ka san yana son ta ba ko muka eh dariya na ce Wani ni me yasa kowa ke tunanin yaya Najib suna yake ne kawai da jinin mu ya haɗu ni, kin san ni kuwa idan ina yi ina yi idan kuma ba na yi ba na yi inda ta ce ya karaci gulmarki mu sha biki ta tashi ta fita ya imran ya kalle ne ya ce bakra yanzu idan na ji ce yana son ki zaki amince da farko dai na yi shiru kamar mai tunani sai daga baya na ce zan yi accepting din shi mana na farko dai saboda kai sannan kuma yana da qualities din da kowace mace za ta so a ce ya kasance mijinta yayi dan murmushi ya ce na sani Najib ba zai taɓa tunanin son ki ba na yi saurin tambayar shi na ce me yasa ka ce hakan ba ni da kyau ne ko kuwa ba ni da ilimi ko ajin da zai ce yana so nan yace ko ɗaya fakram kina da dukkan abubuwan da kowace mace za ta tinkawo a kuma a kuma sota dan shi ke ma kin sani duk gidan nan babu mai kyawun babu mai kyawun ki duk da ana cewa yaran gidan nan kyawawa ne kina da ilimin ki sannan ga ki da kyakkyawan asali kin ga kuwa babu namijin da ba zai so a ce ke mallake shi bace ba sai dai Najib ya san irin matsanancin san da nake miki Kin kina karama dan shi ne ke da karfafa min sanki a zuciyata ma kuma na sani duk watan da na so to ta haramta a gare shi saboda san da yake min tsayawa kawai na ina kallon shi tasowa ya tsugunna a gabana ya ce I love you Fakra with all my heart ina son ki zama wani nan. kin amince za ki yi auren aure na ki bani dukkanin soyayyar ki sun kai da kaina na ina murmushi hannu ya saka ya dago fuskata sai na kasa da ido da shi dan don haka sai ne kasa da ƙwayar ido na um ki nake saurare Amma accepted? Gyada kaina ne, lakuci mina hanci ya ce, Ba na son kunyan nan, ki ware kin ji ko, don ni ina son sanin dukkan sirrukan zuciyarki. Na dago kai na na kalle shi na ce, Ya Imran, idan ban so ka ba, in so ba. Na da ina mafarkin hakan. Da na ga kai baka ce komai ba sai na zaton kawai ni ke shirme na amma kai ne a raina. Kai ne muradin zuciyata. I love you so much. Sai dai ina so don Allah kada ka bari a san maganar na har sai na gama secondary school. Kafin nan ka gama housemanship ɗinka. ka dawo gida ya ce duk yadda ke so haka za a yi my friends ni dai ki riƙe min alƙawari kada ki bari da yi tarayya da wani a zuciyarki na ce kada ka ji komai ya imra dama can ban haɗa son ka da na kowa ba bare kuma yanzu da na san kana so nan to mun yi alƙawarurruka dai da dama a wannan daren to nan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin